a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kara ba mu dama tuwa wannan masallacin inda aka saba gabatar da darasi ko wacce hadi da iko Allah cikin kowane sati a yau ma Allah ya koma ba mu dama insha Allah za a ci gaba da darasi kamar yadda aka saba cikin littafin al-akhdari kamar yadda aka saba malam Nasir shine ke bayani a cikin littafin Allah ya kara taimako mu shi wa mun assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلائن الصلاتين الكاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم أيها الهدي biyu ga watan rabi'u Sani. hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da biyu ga watan biyu 2014 za mu yi karatu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar al'akhdari a cikin wannan masallaci na ɗan fari a hungumawa da fatan allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara taimaka muna a satin da gabata an yi karatu ne akan sabubba waɗanda ke walwale alwallah irin kwana mai nauyi da maye da suma da dai sauransu bayan haka aka yi magana ga abubuwan da mutum idan bai da alwallah haramun ne ya aikata su irin sallah irin dawafi dai inda aka kai magana a kan cewa duk mutumin da ya sallah ba tare da alwalla ba da gangan wannan kafiri ne wal iyazu billah aka faɗi cewa daga cikin maganganu duk da ce mutum ka yi idan zai musulunta ka ya bari sai an jima to kahirci ya shigo daga ciki akwai abubuwan da muhammadu bello ya tusgo a cikin infaqul mai suri <coughs> misali kamar mutum mata ta yi ta yi ta rabu da ita sai rabuwa da ita sai kai yi mai wata dubara ka ba shi shawara cewa ta hita da musulunci idan ka ce mata haka an san tsakanin musulmi da kahiri babu aure kaga domin auren ya walwale to ya ce idan ka ce haka ko shi kalima ce wadda take ta kahirci wal iyazu billah bayan haka kuma daga ciki mun yi magana akan wanka yana wajaba saboda abubuwa guda uku daga cikinsu aka yi maganar janaba da al'ada da kuma biki a nan daga cikin abubuwan da ke wajabtar da dole sai a yi wanka akwai idan kafiriyan musulunta amma ya aka yi nan bai kawo shi ba to ya isu ne da wankan janaba domin dama abinda ya sa aka sa ya yi wankan wannan na shigowa musulunci saboda janabar da ya ɗauko lokacin da bai musulunta ba to ita ce zai wanke wannan kenan to inda za mu tashi shine faslin fara'idul gusli fasli wanda ke bayani akan farillan wanka kalima al-guslu da an sa a da an ka ce al-guslu ana nuhin wanka na janaba yanzu misali kama a ce alhafis a sa a da akwai alhuffaz masu yawa amma dai ana nihin ibn hajar al-asqalani da kaji an ce qala al-hafiz an yi shu da kuma an ce as-sahihu aka sa alid dalam ana nihin bukhari tare da akwai sahihu bayan shirinsu su muslim da abu dawud da sauransu to nan da an ce al-ghuslu ga fikihu ana nihin wankan janaba to abin lura anan ya ake ya yi mana magana abubuwan da dole ne a yi wanka saboda faruwarsu shi ne janaba da al'ada da biki aka ƙara bayani cewa da kuma idan yan musulunta wanda duk dai zai shige cikin wankan janaba cewa janabar da ya ɗoko to amma yanzu zai ɗoko wanka guda ya yi bayani saboda ni saboda da zaran mutum ya iya wankan janaba to iri ne na zai yi ga al'ada iri ne ne za ta yi ga biki iri ne ne za a yi ga kuma sallar ga wankan gawa iri ne ne ma za a yi ran juma'a da dai sauransu wanka iri guda ne kawai abin da ya bambanta shine niyya ai kamar taimama ce iri guda ce amma akwai ta karamin hadasi akwai ta babban hadasi amma a wurin niyya kawai suka bambanta don haka ko iya wankan janaba ta iya wankan al'ada da na biki da ma na gawa da kuma na jimu'a da sauransu to shi ne ce farillan wanka an niyyatu niyya inda shuru'i gun harawa gun somawa zai kawo su guda hudu wasu na kawo guda biyar wasu biyar ɗin da suka cikon na biyar shine ruwa masu tsarki to shi ko saboda ikhtisari na shi ya doki cewa bai mayuwa ka yi wanka na janaba ba tare da ruwa masu sarki ba don shi ne ba sai ya ma maka maganar su ba to shi ne ce anniyatu niyya inda shiru igun harawa na ɗaya kenan domin idan baka yi niyya ba kawai ka wanke jikinka ɗaya za a ce amma ba ka yi wankan janaba ba domin hadisi ya ce innamal amala bin niyyati sannan shi abdullahi ma ya yi littafi akan wannan hadisi ana ce masa kitabun niyati walfauro da kuma gaggautawa abinda aka nihi gaggautawa shine ko da kaka ƙara wanka wani wuri bai bushe ba kai ya zanka daɗe wurin wankan janaba ko da kaka ƙarewa na ƙarshe wani wuri ya bushe ya nuna kenan dai ka daɗe kana yi ne ta haka shi wankan janaba da kyan ma wuce minti uku waddalku da yawa dole ne mutum ya cuɗanya idan ma hannu ne bai kai sai dai sa wakili to wannan kenan wal umumu da game jiki gaba ɗaya da ruwa ko ina sai ya game da ruwa ga jikin mutum idan yana wankan janaba kaga a nan sama da sauƙin wankan janaba <clears throat> shekara guda mai ahalar yaba wankan janaba haka ba abu ne mai nauyi ba mai wuya kuma waɗannan farillai ne ya faɗa don haka gaskiya <clears throat> abin da ya sauki duk wanda wani ya kawo mai fatawa akan matsala ta wanka na janaba kamata ya fara gaya mai farin sai bayan ya iya gaya masa sunnoni da mustahabbai domin ga ka'idar wanka na janaba idan ka yi shi ko ba ka yi alwalla ba wannan abubuwan da aka wankewa irin shakawa guda da yacewa guda da wanke fuska so guda da dai sauransu to ko baka yi su ba ainihin farillan na wanka da ka ya isan ma wannan alwallaɗi mai askari yana cewa wa yujzi'u anil hadathil asgari wa illam yanwihi shi wankan janaba yana isan ma alwalla ko da bai ne alwalla din ba sannan wanke rabin jiki na dama sannan a wanke rabin jiki na hauni duk wannan ma idan mun ka ci gaba da karatu za mu ga cewa cikin mustahabbi ya sawo shi don haka abinda a daidai da zarar mutum ya tambayi ka wankan janaba kai sauri ka fara gaya mai farillan nan na wankan janaba tukun domin da yawa mutum ke kawo fatawa sai a wuya mai bayani sai ga wankan janaba ka ba abu ne mai wuya yanzu kama sallah ta gawa wasu da yawa suna ɗauka abu ne mai wuya abu ne mai sauƙi domin kabbara hudu ce dai ta farko za ka yi gode ma Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah alladhi yuhil mauta din nan in ma wannan bata halarto ka ba kana iya fatiha ba a cewa dai baka iya fatiha ba ga kabbara ta dai kenan kabbara ta biyu ka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku ka yi addu'a ga mamaci allahumma gafir lahu warhamhu da dai sauransu in ma larabcin ya laƙe ma kana iya addu'a da hausa mana dukkan abin da ka kai wurin gaisuwa sai ka yi shi Allah ka gawarta mai ka sa ya huta ka yi masa rahama da dai sauransu da zara aka yi kabbara ta hudu to za ka yi addu'a ta game ka yi ma waɗanda suka halarta da waɗanda suka rasu da waɗanda ba su rasu ba da maza da mata da kowa da kowa wasu ma za ka ga da an yi kabbara ta hudu ba za su tsaya wannan addu'a ɗin ba at least dai babban jigo Shi ne kabbara ta farko ka gode ma Allah kabbara ta biyu ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku ka yi addu'a ga mamacin ko da yarenka ne idan baka yi larabci ba sannan shi wanka na janaba din da yake ya kamata sai mun ƙare bayani gaba ɗaya har sunnoninsa da mustahabbansa sai ayi bayani a takaice to a nan ya ce game jiki da ruwa domin da zaran janaba ta same ka wuri guda ne za ta same ka amma gaba ɗai jikinka ko ina duk inda gashin ka ke cin ruwa gaba ɗai janabar ta samu wannan wurin to don shi ɗai ne al'ummu game jiki da ruwa ko ina sai ya samu wasu nanuhu sunnoni ne shi wankan janaba gasulil ya daina ilal kuma wanke hannuwa biyu tare da wuyan hannu guda biyu kal wudu'i yadda ka san kana alwalla sai dai shi guda guda za ka yi ai korin alwalla guda guda na isa in ya game domin akwai hadisin da ya ruwaito annabi Muhammad muhammadu sallasa ya yi guda guda akwai wanda ya ruwaito biyu biyu akwai wanda ya ruwaito uku uku ga alwalla kenan wal madmadatu kurkurar baki ma sunna ne ta wankan janaba wal shaku da shaƙa ruwa wal da yacewa wa gasli simakhil uzni da wanke kusayen kunnuwa wasu na hussara shi hatun kunnuwa safha shine hatu ga nan tahi amma simakhil uzni kusayen kunnuwa sai hussara su cewa wa hifu kubatu wata kusuwa ce wata kafa addakhilatu fi ra's wacce a cikin kai to wannan kusuwa kunne din idan mutai na wankan janaba sai ya wanke ma'ana ya kwalkwali wannan kuso kunne din wa amma safhatul udhuni amma hata kunne fa yajibu ghaslu zahiriha wa batiniha wanke cikinta daban ta ya zan dole domin tana cikin fatar jikinka ita hata kunne wa fada'iluhu mustahabban wankan janaba albidayatu somawa bi ghaslin najasati da wanke najasa kai kanka za ka jin natsuwa idan za ka soma wankan janaba akwai ƙazanta ga jikin mutum ya tabbatar da ya fara wanke ta tu wannan mustahabbi ne bayan haka thumma zakari sannan ya wanke al'aurarsa fayanwi inda hunan sai ya dauri anniya ta wankan janaba to menene hikimar wannan da fatan za a lura da kyau yana cikin mustahabbi sannan kuma ya kawo mana batun niyya a nan akwai abin lura kwarai wato idan mutum zai yi wankan janaba ƙazantar da agga jiki ne idan ya wanke ta da niyyar mustahabbi wanke ta lalle mustahabbi ne to idan ya wanke ta da niyyar mustahabbi sai ci gaba da wankan janaba to wurin wa sai ya sake wanke shi da niyyar farilla to alwallar da ya yi ko kuma ya wankan da ya yi dama idan ko da ya niyyar alwallah ba ta shige ciki a nan yana sake wanke wurin shi kenan alwallah ta ta walwale don haka sai yaushe kenan zai tashi da alwallah a cikin wankan janaba babu radda zai tashi da alwallah to amma idan yana so ya yi amfani da alwallar da a cikin wanka la'alla ya yi ta ko bai yi ta ba to lokacin da yana wanke wannan al'aurarsa da duka zantar da a gehe-gehe ya yi da niyyar ya wanke wurin da niyyar farilla ta janaba ya wanke wurin da niyyar farilla ta janaba to da zarar ya wanke wurin idan ya ci gaba da wanka ba sai ya sake taba wurin ba balle alwallata ta yi ne ta walwale to dai shi ɗaya ne ce fayin shi niyyar wankan janaba inda honan wurin wanke al'aura domin kai ya sake taɓinta balle alwala ta ta walwale don haka a kula lalle wanke ƙazantar da agga jiki da kuma wanke al'auran mutum mustahabbi ne amma in yi wanke shi da niyyar mustahabbi to ya sani wa in ya ci gaba da wanka zai sai ya sake wanke wurin in bai wanke wurin ba wanka ne bai ba amma in yana son ya bugi tsuntsu bi da duci guda shine ya wanke wurin amma ya yi niyyar cewa wannan wanki shine na farilla domin kai ya sake dawa wurin balle ya tabi wurin balle alwallar da a cikin wanka ta yi ta walwale don haka da zarar ya wanke da niyyar farilla ba sai ya sake taɓin wani wurin ba to shine wanda yace sun zakari sannan ya wanke al'aurarsa bayan sai shi ya wanka inda hulan wurin thumma aba'il wudu'i sannan gaban alwalla irin huska irin hannu marratan marratan shiri guda guda amma an yi sun ya bar kafafu sai karshe ya zan su ne karshen wanka ne kuma su ne karshen alwallati bayan haka thumma ala jasadihi sannan ya wanke saman jiki ne da an ce wanke saman jiki ne sannan ina sannan ƙasa wannan shi ka ne ya jin daɗi idan ya haka domin in ya fara wanke sama kamin ya kawo ƙasa ƙasa ya rigi ya jike kaga i da wankewa ɗaya zai amma in ya wanke ƙasa sama na jikewa ka gani ko to shine ce sun sannan a alaji sadi ya fara wanko saman jiki ne sannan ya yi ƙasa wata filisu gasilin ra'asi da ukunta wanke kai abinda ukuntawa shine wanke wasu uku kamar tarbi'i ne da takhamis huduntawa da biyuntawa da shiddantawa da bakwantawa da takwastawa da tarantawa da gomantawa to shine kamar hausanci da aka wata silisu gasilin ra'asi da ukunta wanke kai in guda ne sai a ce biyuntawa to nan ni an hikima idan tun warko kamin ya ukunta kamar da hadisi ya zo alaihi sallallahu sallama yana yi shine zai wanda mai risala ya siffanta shine idan mutum ya taho zai wankan janaba sai ya tsoma hannuwa na biyu cikin ruwa sai ya ɗauko su ba tare da ya damƙo ruwan ba kaga hannu ne ya jiƙo sai ya bi gashi ne gaba ɗaya mummurza ko ina ya sanya hannu ne cikin wannan gashi ne wannan bai cikin ukuntawa na daban ne na harko to hikimar wannan dama idan mutum janaba ta faru gare shi gaba ɗaya gashi ne zai buɗe zai tsatsaye to yana jika wannan kai ne gaba ɗaya gashin zai ruhe bayan haka to shi sai ya ukuntawa din ma'ana ya ɗebo ruwa ya kwara su ga kai ne har sau uku to in yi haka ba zai samu matsala ta wata mura ta kan mishi ba ko wata cuta ta kan mishi domin tun harko ya rige ya sanya wannan gashi din ya ruhe lokacin da ya shahi kai ne amma idan bai yi na farko ba haka ɗaya ya kwara ma kai ne ruwa tun harko so uku to gashi ne na nan tsatsaye don haka zai sa ruwan sai su shiga ciki sai su cuta mi shiga kansa ba haka da fatan za a kula da wannan shi wancan na harko ba tare da ɗaya ruwa ba jika wurin ɗaya za ka yi amma uku ɗin nan sai mutum ya kwara ruwa ba za su yi masa komi ba wa taqdimu shiqqi jasadihi al-aymani da kabatar da tsagen jiki ne na dama kaga cikin mustahabbi ya shigo tsagin jiki ne na dama sannan na hauni wa taqlilul ma'i da karamta ruwa alal a'dha'i ga gabbai ma'ana kan mutum ya bannan ruwa domin an annabi sallallahu alaihi yana wankan tsarki da sa'i guda shine mudu hudu yana alwala da mudu guda kamar yanzu a ce alwala da moda guda misali shi ko wankan tsarki da buta guda misali na bayan haka sai ya faɗi wani hukunci cewa wa man nasi lum'atan shi ko wanda ya mance wata lum'a fa aw udwan ko wata gaba gaba ɗaya su kutum yammance min guslihi lokacin da yana wankan tsarki nan za mu fahimci kenan kamar bayanin da muka yi wancan satin da barin lum'a wurin farilla da ma baka wanke wannan gaba ba gaba ɗaya duk ɗaya ne domin yanzu da za ka ballon a ga kafa daidai shi ke da baka wanke kafar gaba ɗaya ba domin wanke kafa farilla ne shi ko lum'an nan da kabbari bari ka yi da wankewa ba ita miyan matsayinta eh farilla mana to shi ne ce wa man nasi lum'atan wanda ya manci wata lum'a au udwan ko ya manci wata gaba da min guslihi daga wankansa ya manci wata gaba daga wankansa anan ya yi wa an daɗe to yanzu abu biyu a sama gare shi na ɗaiɗai wannan lum'a da ya bari ko gabar da kuma sallolin da ya yi kaga abu biyu an gaba ne to a nan ba darashi gauga ila gaslihi zuwa ga wanke wannan wurin da yabban lum'a ko kuma da yabban gaba hina ta da kurihi lokacin da ya tuna wurin sannan walau ba da shaharin koda bayan an yi wata guda ne balle sati guda balle kwana guda to ya yi sauri ya wanke ka ji shari'a lokacin da ya tuno gaugawar da ya wanke yanzu wanka ne ya tabbata wancan ya ida tun waye wanda waye wata guda yana wanke lum a ga ko gaba ga guda yanzu an tabbatar mai da wanka ne amma min rage wa adama salla qablahu amma hadu abin da ya sallata kamin ya wanke lum annan ko gaban nan duk sai ya mai sai domin can yayo alwalla yayo sallah ba tare da tunhayen mi ba wanka saboda ya bar gaba ko ya bar lum'a to anan idan tsakanin wannan wankan da mutum ya yi da lokacin da ya tuna wani wanka bai shiga tsakiya ba shi abin lura a nan amma yanzu da da ya samu wankan janaba misali a yau sai zan yamanci wata lum'a ko wata gaba sai zan bayan kwana biyu ya sake samun wata janaba sai wanka na janaba amma shi wankan nan da ya yi bai lum'a ba ma'ana ya yi wanka lahiya lau to a nan wanga wankan da ya yi ya isan mu waccan lum'a ko waccan gaba da ya bari cikin wancan wanka na farko don haka duk sallolin da ya bayan wanga wanka na biyu gaba ɗaya sallolin sun yi inda ɗaya za a caji ne tsakanin wannan wanka na ɗaya da wannan wanka na biyu duk sallolin da ya ɗan tsakanin nan su ɗaya zai mesuwa don haka nan ce da an kai koda bayan wata ya nuna idan bai samu wani wanka tsakiya ba ne to a nan kun ga wanka ne ya hita amma duk sallolin da ya basu hita ba sai ya meshe su to amma wa in akhara to idan lokacin da ya tuna ya jirkinta ba arzikiri bayan ya tuna yana tunawa maimakon ya yi sauri ya tafi ya gyara wannan lum'adin wanka ne ya kammala ko ya gyara wannan gaba wanka ne ya kammala wanda ya bayan wata guda ko bayan sati guda to sai jirkinta to dan na kin ga da ya badala gusnu wankan ma ya lalace yanzu wanka ya lalace balle ne kenan balle sallah don haka yanzu an ba shi punishment jinkirin da ya sa wankan ma ba a yadda da cewa ya tabbata ba don haka sai ya sake wanka sai ya sake mai da sallah amma lokacin da ya sauri ya gyara lum'an nan to wannan shi nan abin da ɗai zai mesuwa shi ne sallah amma wankan ya yi amma fa in kana idan abin ya kasance an ci sa'a fi a abba'il ga gaban alwalla ne misali mutum ne ya yi wankan janaba bayan ya yi wankan janaba sai kasance ya ballon a ga kawatai ko kuma gaba ɗaya bai wanke kawatai ba ko ƙawahu ne gaba ɗaya to kaga yanzu ga gaban alwallah ne ko kuma huska abbe wanke ba ko kuma hannuwa ɗaya abbe wanke ba kaga nan ga gaban alwallah ne ba ga ciki bane ne a ce ba gaban alwalla ba to gasilul wudu'i wankin da ya yi na alwala wa sadafahu yi daura da shi sai ya yi daura da shi to a ke na ya isan mai wankin wurin alwalla wa sadafahu ya dace da shi shi wannan lum'at don haka a hu ya isan mai mana abinda suka a anan mutum ne ya wankan janaba misali sai mance bai wanke kafa ta ba bayan wannan wankan janaba sai zan ya yi amfani da wankan janaban ya yi sallar subahin bayan sallar subahin da azuhur ta yi sai zan ya yi wata alwalla to wannan alwalla da ya yi shi ke nan ayurin alwallai ya wanke ƙafafu ne to waccan ƙafar da bai wanke ba wurin wanka yanzu wurin alwallah ba ya wanke ta ba ko waccan lum'a da ya bari wurin wanka yanzu wurin alwallah ba ya wanke ta ba to dama wajibi na isan ma wajibi don haka wanga da wankin da ya wurin alwallah ya zan madadin wancan wankin da bai samu yayi ba wurin wankan janaba amma yanzu inda gaba ina ya bashi ko ga ciki in ya alwala dubu yana wankewa tun da ba wurin alwala ba ne to nan kaga ya ci sa in wurin alwala ya ballon a ko gabat to wannan kenan to shi afa in kana fi a aba'il do'i wa sadafu gaslu a jaza'u to a nan wace sallah kenan zai mesuwa subahin ɗaya zai mesuwa don ya yi amfani da wannan wankan na janaba ya yi sallar su bahin kuma ko da ya yi ta ana bi ne bashin lum'a don haka ita ɗaya zai suwa to da kila wanka ne ya tabbata bai sake alwalla ba ma'ana wankan na nan ya rike shi har yi sallar isha'i da shi tun daga bahin har yi sallar isha'i to sallah nan zai suwa biyar kawai zai suwa da fatan za a lura wannan don haka idan tsakanin barin lum'ar da mutum ya yi in an samu alwala ta raba tsakiya to kawai za a yi amfani da barin da wankan da ya bar lum'a da alwallan nan dan tsakanin sallolin da ya kawai tsakani zai mai suwa to in ma lokacin da ya wanka na janaba din sai zan lalura ta kama shi ya shiga toilet ya hito tun ba a yi sallar subahin ba sai alwalla da sallar subahin to yanzu sallah nawa zai mai suwa amma bai tuno ba sai da isha'i sallah nawa zai mai suwa eh ko guda ba zai mai suwa ba saboda wannan wankan na janaba bai ma yi amfani da shi ba wurin sallah wannan kenan da cikin abubuwan da za a kula da su shi wankan janaba yana isan ma wanka na sunna misali idan mutum janaba ta kama shi kuma ga zuwa masallaci ya kama shi kaga ga wankan janaba ga wankan zuwa masallaci to ya ɗaya wankan janaba wankan gada ya na janaba ya isan mai daga wankan juma'a amma in ya yi niyyar wankan juma'a ba zai isan mishi ba ga wankan janaba domin sunna ba za ta isan ma wajibi ba to wanda wanka biyu ya kama shi hudun na farilla misali mace ce wankan al'ada ya kamata sannan kuma wankan janaba ya kamata lokaci guda la'alla janabar ta fara tahowa ko kuma al'adar ta fara tahowa anan tana da wanka nawa gaba gare ta biyu to ga ka'ida idan ta taho wanka guda ya ishe ta amma da sharaɗin ta yi niyyar duk ɗin wanka guda ya ishe ta amma da sharaɗin wannan wankan guda ta yi niyya ya isan mata shine na janaba shine na al'ada idan ba ta yi haka ba wankan bai yi ba kuma malamai sun ce a cikin muhtasar shehu khalil ya ce duk da biyu ya kama ta sai ta yi guda amma matsala ta mance da guda ne to duk dai wankan ya yi kila na janaba ya kamata na al'ada ya kamata sai ta yi na al'ada tammance da na janaba sai bayan ta kare ta tuno to wankan ya yi amma abin da ɗaya ka sabe ba ta hishe shi daban to wannan wanka guda ba zai isa musu su biyu ba don haka bale in ta yi niyyar su biyu za ta yi iya kawwal kam kenan bayan haka kuma shi wankan janaba yana da siffa guda biyu akwai sifatu ijza'in akwai sifatu ikimalin abinda as sifatu ikimalin shine siffa ta kammala wanka wato mutum ya yi wanka sannan ya yi alwalla a cikin wankan wannan shi as sifatu ikimalin ma'ana siffa ta kammala ma'ana ya yi da haɗa wanka ne kwarai sannan kuma akwai sifatu ijiza'in ma'ana siffa ta isuwa shine mutum ya yi wanka ba tare da ya yi alwalla ba kai ko bai yi alwalla ba wannan wankan janabar da yana eh, yana hitowa da shi sai ta yi sallah ya yi amfani da shi ya yi sallah to wannan shi ake ce masifatu ijza'in to a takaice da za a siffanta shi kenan idan mutum ya ɗebo ruwa masu tsarki yayin da ya ɗebo ruwa abin da zai fara tun harko idan zai wankan tsarki shine ba zai fara tsoma hannuwa ne a cikin ruwan ba sai ya fara ya karkata idan abin buɗaɗɗe ne sai ya wanke hannuwa ne idan ya wanke hannuwa ne sannan ya sake ɗebo ruwan ya wanke ƙazantar da agga jiki ne amma ya wanke da niyyar farilla wannan ƙazantar da agga jiki ne idan ya yi haka sai ya tsoma hannuwa ne ba tare da jin ƙwarwan ba sai ya mummurza kai ne baya ya haka sai ya ɗebo ruwa su uku ya bungula ga kai ne bayan haka sai ya game jiki ne gaba ɗaya ko ina da ruwa ko ina ya samu ya tabbatar da ko ina ya samu ruwa bayan haka ta faru kuma duk inda ya samu ruwa ya tabbatar da ya cuɗanya bayan haka kuma ya tabbatar da bai daɗe yana wankan ba ma'ana ya ko da yake hita babu wani wuri da ya bushe ya hita latsam to da zarar ya yi haka ya yi wanka wanda ake ce ma sifatu ijza'in ma'ana sifa ta iswa don haka yana iya tamhaya ma ya sallah shi ko sifatu ikimalin shine bambanci su kawai wancan bai alwala ba amma wanga ya alwala shine har yau dai yayin da ɗebo ruwa masu tsarki bayan haka sai ya wanke hannuwa ne kamin ya tso masu cikin ruwan bayan ya wanke hannuwa ne sai ya ɗebo ruwan sai ya wanke gaba ɗaya ƙazantar da agga jikinsa bayan haka sai ya ɗebo ruwa ba tare da jinkuwa ba ya motsa gashi ne sannan ya kwara sau uku sannan ya toye alwallah shuɗi guda-guda duk yadda ya sai na alwallah ya yi amma shuɗi guda-guda ya isa amma an yi son kai ya wanke ƙafahu ya bari sai ya ƙare wanka yana wanke ƙafahun su ne ƙarshen wanka ne su ne ƙarshen yi bayan ya yi wannan alwalla sai taho gaba ɗaya ya kwara jiki ne ko ina ruwa ya samu sannan ya cuɗanya sannan kuma ya saurin ƙari wankan to wannan a takaice shine wankan janaba da fatan za a ƙara kula a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda aka sawa bayan karatu akwai tambayoyi da aka za a ansa yau akwai tambaya kamar guda hudu insha Allah ta farko assalamu alaikum don Allah malam ina da tambaya kamar haka na farko idan mutum yana da janaba ta saduwa bai yi wanka ba sai ya yi taimama saboda sanyi ko kuma wata lalura sai ya yi sallah shin mi a hukuncinsa wannan idan haka ta faru musulunci ya yi rangwame mutum ya yi taimama amma ita wannan taimama ya yi ta da niyyar ta ɗoke masa janaba a wannan lokacin domin haka ta taɓa faruwa ga wani sahabi shine abdullahi bin al wanda ya kowa ta hadisi ga rubutu da aka tambaye shi ya faɗi cewa ina jin tsoron in yi wanka ne da ruwa domin ka in mutu Allah ku ya ce wala tabtulu an kakku kashe kawunanku to wannan aka tabbatar da kuma aikin da ya yi kuma wannan bayani na cikin littafin mujaddidin dini a sheikh usman nufodi ihya usunna wa ihmadul bid'a wallahu ta'ala a'lam salamu alaikum sai tambaya ta biyu cikin wannan takarda game da ya sallama sallah inda ake cewa assalamu alaikum shin wannan mimun fata ake mata ko kuma lamma ake mata a nan muna da mimu guda biyu a cikin wannan akwai mimu ta ƙarshen assalamu akwai ta alaikum to yadda dai abin shi kowace ce ake nufi mimu ta farko don ma aka yi mata sannan mimu ta biyu dauri ake mata shine assalamu alaikum assalamu alaikum wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum sai tambaya ta uku cikin wannan takarda mai tambaya na tambaya game da shehu abdullahi yana tambaya shin tsakanin shi da mujaddadi dan podio ya tabbatar da cewa kanin shi ne shin mahaifiyarsu daya wasu daya wasu daya ko kuma mahaifinsu daya lalle shehu usman mujaddiduddini da shehu abdullahi mahaifiyarsu ɗaya mahaifinsu ɗai mahaifinsu shine hodiye muhammadu hodiye mahaifiyarsu ita ce hawa'u sai dai kowurin haihuwarsu ne ya bambanta ma'ana garin haihuwa shi shi usmanu mun gabata an haihe shi ne a madawa a can tawa a jamhuriya ta Nijar a Maratta amma shi Shehu Abdullahi an haihe shi ne a nan cikin garin Sokoto a Marnona wannan shi ne bambanci kawai amma wasu ɗai uwansu ɗai kuma shekara goma sha biyu a tsakaninsu domin shi shi Usman an haihe shi hijira na dubu da ɗari ɗai da tamanin da sittin da takwas shi ko shehu abdullahi da tamanin daidai na haka shekara goma sha biyu a tsakaninsu wallahu ta'ala ala assalamu alaikum sai kuma tambaya ta daban assalamu alaikum don allah malam ina son ka faɗa min cikin waɗanne ne surori ne waɗannan ayoyin suke sannan don allah ina son ka faɗa min fa'idar su koda guda biyu su ne وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين da waɗanda suka yi kama da ita wannan aya tana cikin suratul isra'i wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara shine karshen ta bayan haka kuma idan aka debi tafsirin kurdubi daga cikin tafsirai da suka yi magana akan cewa lalle ana karanta ta domin neman waraka game da cutar da ke kunshe a cikin jikinka kuma ana rubutawa domin matsalar da a cikin jikinka wannan tana daga cikin al'ayatu shifa'i din nan guda bakwai daga ciki irin wa yashfi sudur qaumin mu'minina da kuma wa idza mariltu fa huwa yashfini don haka akwai waɗanda suka hiddama waɗannan ayoyi ana ce musu ayatu shifa'i ma'ana ayoyi waɗanda ake karantawa domin neman waraka ga cutar da a cikin jikinka wallahu ta'ala alam bayan haka wani ya nemi ƙarin bayani akan abu biyu na daidai shine a gehen wanke ƙazantar da aga jikin mutum wurin al'aurarsa lalle tabbas ya yi tambihi kwarai to abinda za a kula shine idan mutum ya wanke ƙazantar da aga jikinsa sai ya goge hannunsa da ƙasa wurin in akwai ƙasa ya tabbatar da dai wannan ƙazantar gaba ɗaya ta ba hannunsa sannan zai ci gaba da yin wankansa wannan da fatan za a kula da shi saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna fadalaka da sai da ya goge hannunsa sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma game da wanke sashen jiki wannan daga cikin abin da za a kulawa matsayi ne na mustahabbi bai kai ma ga cewa sunna bane balle ya kai ga farilla don haka babban dai abin da za a kula shine babban manuha shine gami jiki da wanki shi dai babban manuha kawai amma bayan mutum ya san wannan ya tabbatar da dai babban manuha ne gami jiki to yana iya ya wanke sashin jiki ne na nan dama sannan ya wanke sashin jiki ne na hauni wallahu ta'ala ala eh ga ka'ida idan haka ta faru mutum ya yi wankan janaba saboda bai samu wankan janaba ba saboda uzuri sai taimama makin wankan janaba to da zaran ya ƙare wannan sallah janaba kwa ta dawo ga jikinsa don haka sai a diba kuma in wata sallah ta taho wannan uzurin na nan ga jiki ne kila na tsoron rashin lafiya to sannan zai sake wata niyya ya sake wata taimama in an yi haka har shekara hadisi ya ce ko shekara goma a kai amma ya sani wa wannan taimama ba ta ɗauke mai wankan janaba ba amma ta ɗauke mai ne gwargwadon ya yi sallah haka yana ƙari sallah ya sani janaba ta tana nan ga jikinsa da fata wannan za a kula da shi wallahu ta'ala alam hmm. Hmm. dama duk wani abu da zai tsarkake wannan hannun ma'ana wannan kazanta ta hita mutum zai wanke da shi ma'ana zai goge hannun da shi la'alla gilar da akusa gare shi ko kuma nan simintin da a wurin ko kuma wani abu dai wanda zai tsarkakan mai da hannu wannan shi ne manufa kawai ya zan dai wannan kazantar ta hita ga jikinsa hmm. to kusan akwai inda an ka rubuta su bai guda akwai wani littafi da ake ce ma wanda yana magana ne kan fi khasa'isi asma'illahi ta'ala Allah ɗefi wannan dai ya kawo su wannan littafi in ka diba za ka ga wannan duk gaba ayoyin ya kawo su kuma kowace aya da surar da ciki ciki da kuma aya ce ta nawa cikin wannan sura Allah ta'ala صلوا على النبي الكريم اللهم صل على وسلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يا رب يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمي أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي hasana حسنة وقنا عذاب النار Allah shi ƙara taimakon addini da masu taimakon addini albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dukkanin bukatoci mu Allah ka biya mana Allah ka jaya mana mugun ji da mugun gani da kaddara da khasara da bala'i da waba'i da tsaitsaye da alluba da bakan ciki da miyagun kaddotin musu gudan gima Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah duk wanda bai da lafiya na gida da asibiti Allah ka bashi lafiya duk wanda da bukata Allah ka biya masa ita Allah subhanahu wataala ka sa mu ka karbi muna musulmi Allah ku tashi da imani Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar limami wanda masallaci Allah shi kara masa lafiya Allah shi kara masa daukaka Allah shi kara masa kariya da dukkanin musulmi baki dai ɗayan musulmi da suka fandare Allah ka dawo da su bisa ga hanya اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما